Bahaltaro ترى لهم من shin kana ganin wata rai da ta yi saura a cikinsu bayan azabar da ta sauka a kansu?